Kalangu, Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu daga nan babban birnin Yame ga labarun namu da harshen Hausa. Masu sauraro gunguma maɗantani ke muku sallama ga kanun labarun. Wata tawaga 'yan majalisar ƙasa ta kasance a zandar za ku ji bayani a kai. Ministan tattalin arzikin ƙasa Hasumi Masa'udu na ci gaba da haɗuwa da sassan da ke ƙarƙashin fadar tasa. Za ku ji ra'ayin 'yan adawa da kuma jam'iyyun da ba su nan ba su can akan zaɓen da aka yi a ƙasar Amurka. Aikin noman rani shine wato jigon hiranmu ta yau a cikin shirin namu na musamman. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla akan wata tsirawa bisa shawara wata tawagar 'yan majalisar ƙasa a yankin na yankin zandar wato tare da miyan takwarorin nasu sun kai rangadi a zandar ɗin domin canza miyau da abokan mu'amala fannin makarantun boko don ganin hanyoyin bi da matakan ɗauka a ceto shekara ba da karatu aji na shekara biyar a jam'iyyar wato a jami'ar zandar din ɗan majalisa idi sule ya bayyana sakamakon wannan rangadi nasu mu saurare shi. musu suka lakwal ne ɗalibai ne yan lakwal ne contractual ne professor ne duka mun ɗauki alkawalin abin da ya shahi abin da ba za a yi a sha ba in a yi maza za a yi shi zan maga duk wanda abin ya shafa don saboda a hudu haƙƙin mutane su kuma za su zama si lakwal saboda sun kwatanta mu cewa in aka yi lakwal ta kwata biyun nan to wannan wadda aka fara bara ta daidaitu sai a shiga sabuwa mu abin da muke kira ga dukkan mutanen ƙasar da bagara su kana su goyon baya har fa ta shahi kowa da kowa mun ji maganganu da dama busa ga jami'an tsaro mun samu wakilansu mun zamna a ƙarƙashin gwamnan jiha an yi magana mun ci a kafa wata ƙungiya wadda za ta kula da harkar lakwal musamman kenan duk abin da za a zartar da harkar lakwal a zanzo a zamna wannan ƙungiya a daidaita shi kowa a bashi hakkin shi gwalgwadon yadda dokar ƙasa ta tsida. dan majalisa idi sule kenan kuka saurara Haɗaɗiyar ƙungiyar rukunin sandika sashen ba da karatun boko na yankin Maraɗi a yau da sahe sun gudanar da babban taro na ba da labari inda suka yi bayani a kan wato jujukan aiki da kuma abin da suka ce ma wato tozowar da ake ma magoya bayan nasu da kwansaye da kuma inspektorori ke yi. Lawali Isufu jagoran ƙungiyar ya fasa baki kamar haka. maimakin gwamnati ya kira 'yan sandika a zo a zamana a tattamna sai ya ɗauko wani salo wani salo na wanda bai gyara shi bai gyara mu bai gyara kowa tunda lakul in ta lalace ƙasa ce gaba ɗaya ta lalace wannan salo shi ne mine ne sai ana tura wasu inspectorori ana tura wasu director da ana tura wasu conseil pedagogic suna zuwa cikin kalasoshi suna ce malaman makaranta in ba su shiga lakul ba in ba su kama aiki ba zassa hidda su ko kuma zassa amshe musu salar to wannan ƙarya ce saboda haka ne muka kira wannan gangami don mu ce malaman makaranta yajin aiki Eh, kundin kasa na ce constitution shi ya ba mu dama ya ba mu yancin mu ta yajin aiki kenan dan ka yaje yajin aiki ba a hidda ka ba a affectan ka ba a cire ma albashi kenan karya ce suke suna ba mutane tsoro ne amma idan ba haka nan ba in suka ci gaba da wannan eh, eh, jan aiki da suke yi to insha Allah amma za mu ɗaukar matakai mu ce mu gwamnati ban ma san su tun da ba su san doka ba san aikin da suke yi ba. Lawali Isu jagoran kungiyoyin sandika na karantarsuwa a maraɗi kenan. Yajin aiki ɓangaren sashen ba da karatun boko sai kamari yake yi a Nijar. A maganar da muke yanzu haka ƙungiyoyin sandika biyu sinasab da Koz sun tsunduma yajin aiki. Hakikan lamarin zai iya haddasa cikas a tafiyar ɗaukar darasi ga 'yan boko. Shin wai yara 'yan boko yaya suke ganin wannan lamari? na fisa da mu ta firanta da wasu a yau da sahe. Sai mu saurare su. Wala wurin karatu nan sai dai haƙuri ga mu dai ga ekol ga shi nan dai yadda muke mu zo mu koma ba daɗi wurin uwaye wurin yara ma ba daɗi. Bonya za a samu ci gaba ba a karatu. To ga nan dai kullum muka fara baya muke tun harin a ne zuwa yanzu da grave life ga elif elef an sanya ha yanzu fitar na hari ma ba mu ida ba wallahi sosai ma yana wasa bisa education in mu dai gaskiya mun gana muna son ku gyara mu ne kwalin tun da tun hari kwalin mu october zuwa yanzu november gaskiya har yanzu ba mu samu abin kirkin da mun kai ba kullum cikin gare yau in mun yi gare gobe prof ne ke yi har yanzu nan komi bai nan fasi mu komi ba mu nan gane wallahi ba ta yiwuwa mu kare program tanke kuma mu kandida ne ba ta yiwa mu kare program kenan yanzu kun ba mu komawa ecole sai landi jiya ba mu yi karatu ba gashi yau kuma mun yi kwana uku kuma babu karatu wasu yara 'yan boko kenan kuka saurara dangane da takardar cigewar magajin da'irar birnin yame sandikar matuƙa taksi sun ba da goyon baya su a kai sun nuna da a cikin wato babin babin da aka sanya bisa takardar tigewar akwai fannin da ya addabe su maganar wato tashahi zancen taksi guda saba'in tasi'in da aka baiwa niger wanda kuma ƙasar iran ne ta bayar da su gamace muhammadu sakataren sanko taksi da ke a nan birnin yame ya fasarta kamar haka wannan takarda da ake cewa musan da defiance da kwansaye na daira birnin yamai sun ka ajiye don saboda a cije wannan mayar a matsayin mu na sandika da tafi kuma masu mu dan kasa mun fi daɗin shi kwarai kwarai mun gama abun ya yi lati saboda tun da farin da wanga mayar ya fara mun ce wanga mayar bai kawo abun a zo a gani ba wannan takardar da suka aje a ko wani kuduri wanda suka sa cikin takardar nan tasu wadda mu muka ji daɗin ta shine ni wannan motocin wanda kasa Iran ta ba Niger dan a yi aiki da shi dan a raba ma ban banza kyauta ruwan Allah wa'annan motocin da an ka kawo su maimakon a ba taksiman su yi aiki dan su biya takardun kawai su mota don tasu sai an kai wata ƙirƙiro wata sosai wadda ake cewa shi transport da saboda cuta, kenan wannan kudirin da kwansiye suka samu shi daɗin su kuma muna cewa su yi ƙoƙari wannan motion da defiance da wannan mayar su kore shi kuma a yi bincike mai zurfi don saboda a san wai yaya an kai cikin harkar nan ta taksi iran. Gama ce Muhammadu babban sakataren Senko Taxi kenan. Bayan haɗuwarsa da ma'aikatan duwan da na masu karɓar lanho, ministan tattalin arzikin ƙasa Sumima Sa'udu jiya ya isa a harabar bin sau da ƙafa ta kwangila da ake bayar da kuma harabar da ake inganta alƙawullan arziki ya ƙara jaddada musu buƙatar gwamnati ga bayanin nasa. Masu ayyukan gudanar da bincike a kan kudade zaman gwamnati ne suke ba wai zaman wani gungu ba. Da zaran ba sa shiri da sauran shama'a saboda masu bincike su ne suke da magana ta ƙarshe, su ne kuma ya kamata su kula da abin da ke kai kawo. Ofishin ministoci duka da suke son bayarwa wani kwangila ya kamata su cika ƙa'idoji bisa kan ƙa'ida. Idan ba haka ba masu bincike karku saka hannu hannu kan takardunsu. Abinda kuma nake son shaida muku shine ku tsaya tsayin daka ku yi aikin ku da ya kamata. Wanda kuma yake son ya tayar muku da hankali to ku shaida min. Waɗanda ba sa aiki bisa kan ka'ida to ku soke kwangilolinsu. A gaida mutari Muhammadu. Gwamnan yankin jihar Agadas a yau da sani ya saka usul ɗin wato Agadas mai tsafta. cikin watan Desamba ne Agras za ta karbi bakuncin wato sabgogi da dama kamar sallar 12 Desambar. Sadu Saloke, gwamnan yankin jihar Agadas ya yi jawabi kamar haka. Haɗuwar jama'ar Agades da nake jagoranci a yau, ina tunanin ina tsammani mun shirya tsaf domin tabbatar da tsabtace birnin Agades. Kamar yadda kuka sani shugaban ƙasa ya yanke shawara gudanar da sallar goma sha takwas ga watan Disamba a wannan shekara a nan Agades. Wannan babbar sallah za ta zo daidai lokacin da za a yi bikin naɗin sarautar Sultan mai martaba sarkin Agades da kuma wasannin fima duka a cikin wannan jihar tamu. Don haka Wannan babban al'amari ne da ke gabanmu na tarban manyan baƙi da hannu biyu-biyu waɗanda za su zo daga ƙasashen duniya. Don haka nake bukata ku yi wa baƙin kyakkyawan tarbo na musamman. Kuma yanzu za mu ƙaddamar da ayyukan share birnin Agadis abin da ya kamata ya ci gaba ko bayan waɗannan salloli. Fasarar jawabin Sadu Soloke kenan gwamnan jihar Agadez. ‘Yan Nijera uh, na ta bada ra'ayinsu bisa ga zaben Donald Trump ga jagorancin ƙasar Amurka a cewar Alhaji Dudu Rahama na jam'iyyar MNRD hankuri da ke gungun adawa ya ce ba wani canji da za a samu ga ƙasashe marasa arziki domin Amurka kanta ta sani. shi. Ba wani abu zai canza ba a siyasar Amerika da sauran duniya. Da abin da za a yi to wai dan tsarewa ne za su yi duk abin da ya shahi wato ribar da amerika za ta ci a duniya ba wai tausayawa ma mutane za su yi ba cewa a tun tunda sun zaɓi wani abu zai canza a za su kare duk wani abin da ya shahi ci gaban amerika zaɓaɓɓen shugaban da ya ci yanzu trump abin da ke firgita mu akan al'amarinsa farko siyasarsa da sauran kasashen duniya inda yake cewa zai zancen eh, bakin haure zai zancen musulunci zan tuka ga su da yawa wanda suke firgitarwa amma zan ga ma amerika ba ta yin wani abu haka a cikin Eh, kamar namu da muke yi wato a karazube da abin da suka yi sun auna sun gani ne abin da ke gyara su kuma abin da ke gyara amerika ƙarshen mulkin eh, barack obama yana masa barka da ya yi mulki ya kare lafiya amma kaga ai bai kashe wutattacin da suke ci a duniya ba yaƙi a syria yaƙi a libya yaƙi a iraq yaƙi a wannan gabas tsakiya gasar na koyin hannu mana afirka mu tsira da rashin kwanciyar hankali dudu rahama kenan kuka saurara A nashi bangare jagoran jam'iyoyin siyasa da basu nan basu can, Ambali Dodo Umaru na ganin cewa wato sabon shugaban kasar Amurkan zai fi ba da buɗi ne ga ƙasashe masu zaman hankali kwanciyar hankali masu wato magabata tsayayyu fiye da ƙasashe masu hukumci da girki mai ƙarfi mu saurare shi mu lissahi mu san wanga sabon mulki da zai zuwa Itazuni menene wacce sa'a ce za mu samu don awa kasuwancin kasashenmu da siyasar kasashenmu su ci gaba tare da Amurka ta ba mu karhin gwiwa ta ba mu taimako kuma ta kula da kasashen kasashen afirka a wani niger matsalolin sun yawa menene matsalar shine muna yaki da yan ta'adda bangaren chad bangaren mali da kinginsu ko nan bangaren libi kun ga matsalolin sun yi yawa kuma sun yi karhin mu muna yaki da talauci kenan in muna son wannan matsaloli su rage ya kamata mu je mu yi hulɗa mu yi amintaka da mayyan mayyan kasashen duniya a wa amurka hulɗa mu da amurka lalle muna tsammanin wannan matsalolin ko ba su kare ba suna rage kuma trump da ya kasance shi ma omdafer ne kenan ya san menene harkokin kasuwanci ya san menene matsalolin duniya karfe biyar da mintuna arba'in kenan shirye-shiryen studio kalan kuke sauraro yanzu kuma ga shirinmu na musamman. Kilomita arba'in tsakanin ta da gaya kwamin ɗin karkara ta malgoru na da fasalin girkin ba da ruwa mai fa'ida halin da ke ba da damar yin noma kamun kihi da kiwo ayyukan da al'amuran wato al'ummar yankin suka hiba ƙarhi game da karamcin ruwan damana yan shekarun bayan nan wato noma al'ada da ake yi ita ta kawo wato ba ta iya bada wadata yau noman rani ya tallafa musu ga rahoton da Dauda Hassan daga Dosa mana. Yahaya mai kimanin shekaru arba'in ya yi shekara da shekaru yana aikin noman rani a cikin gargensa yake inda yake ban ruwa ga shuke-shukensa kamar su shu tumatiri da dai sauransu inda yace sun fi mai da hankali a kan noman rani. ga aiki mun ba shi karfi fiye ga aikin damana ba ruwan sama ba ruwan sama yanzu ko ka shuka haki ko gero ko wani abu to wasu lokaci ruwan san bai da su to ga wanga aiki muke muke kara muna sauran harkokinmu ba kawai mazaje ne kadai suke wannan sana'a ta noman rani a malgoru ba haka ma mata ba a bar su a baya ba inda suka haɗa wata ƙungiya mai suna abin kai daɗin rayuwa maryama amadu tana daga cikin 'ya'yan ƙungiyar hada kai dai na mun kai farko levaji din da agirgir sun ka kama muna noman rani amfani da yawa muna samu gare shi muna ki yaran muna A cewar shugabar wannan kungiya ta mata, wannan aiki na noman rani suna samun amfani da dama a cikinsa, sai dai shugabar wannan kungiyar ta yi fatan samun filaye nasu na kansu, saboda mafi yawa wuraren da suke wannan aiki na aro ne. samu furuzi da ta bamu kamar rezuwar haka muna sa salad muna sa karat muna sa aubergine muna sa albasa sai dai in mun ga tsutsa ta shiga sai mu faɗa mu komomuwa muna son mu samu wuri kuma mu samu a taimaka muna don aiki ba shi ba babu taimako. A cewar shugaban gidan gona na birnin Doso, a yau tasirin canjin yanayi ga noman da aka saba da shi ya tabbata gaskiya inda ya ce ya kamata jama'a su rika amfani da takin zamani domin gudanar da ayyukansu na noma. Yau noma ta an yi noman zamani shine a nemi eh, iri dan gaugawa. Damana yanzu ta wuce inda aka santa. Da ana tana yin wata uku har wata hudu ana ruwa. Yanzu kwana tamanin kwana saba'in da biyar. To akwai iri wanda ga yin kwana saba'in da biyar. Akwai na wake mai yin ma musamman kwana arba'in da biyar ya yi ɗiya a ci shi. Mayar da hankali akan noman rani yana da nasaba ne akan canjin yanayi don magance matsalolin karancin abinci kuma jama'a garin Malgoro sun daɗe da fahimta haka inda suka dufuka suka mayar da hankali akan wannan sana'a ba kama hannun yaro. Da haka kuma muka zo ƙarshen labarin Hausa, Assalamu